Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga nan Washington DC akan mita 25-31-41-60. A Nijar kuma ana kama mu a tashar mu tafiya Afrik da ke yammai kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kan suna amfani fara'a Nomad, Sarauniya da Laldaniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shiri na yanzu. Abdulaziz Adili Toro ne da tare da Muhammadu Lalo daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin mu na yanzu za ku ji mu ɗauke da rahoto daga ƙungiyar karfafa yaƙi da cin hanci da rashawa ta Sislak daga Abuja, Najeriya. da mun cewa da dama 'yan najeriya ba sa iya kai koke-koken su wajen icpc ko efcc ko kuma human rights commission saboda wasu su da dama ba a abuja suke da zama ba ba su da kuɗin da ma za su tafi su zo har eh, abuja kuma suna abuja din ma yawancin su ba su ma san yadda za su yi ba Haka kuma za ku ji mu ɗauke da rahoto daga jihar Kano a Najeriya inda aka gudanar da wani taro na musamman maksudin shirya wannan taro shine a nuna irin illar da ke cikin wuce gona da iri a wajen fahimta musamman ta sha'anin addinin musulunci kan wannan batun na na zaman lahiya za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku shin wacce irin rawa kuke ganin malaman addinai za su iya taka wajen fadakar da jama'a kan muhimmanci zaman lafiya a Najeriya da sauran kasashen masu tasowa musamman a nahiyar Afirka. Lambar za a kira ita ce ɗaya sifili biyu ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma da farko bari mu fara da kanin labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Ƙungiyar Hamas ta Falasɗinawa ta ce za ta amince da wata yarjejeniyar tsagaita wuta da ƙasar Masar ke ƙoƙarin ganin an cimma idan har ita ma Isra'ilan ta amince da haka. Babu da cikakkun bayanai da ke nuna cewa Isra'ilan ta amince da shirin na tsagaita wuta. Sa'a guda kafin falastinawan su fitar da wannan sanarwa, Majalisar Tsaron Isra'ila ta ba dakarun ƙasar umarnin su ci gaba da ayyukansu na kare ƙasar kamar yadda ya kamata. batun tsagaita wutar ya taso ne bayan da kungiyar ta hamas ta yi ta harba makaman rokoki zuwa kudancin Isra'ila, lamarin da ya sa dubban mutane tserewa domin neman mafaka isra'ila ta ce kusan rokoki 400 suka sauka a kudancin kasar abin da ya sa ita ma ta mai da martani da hararen sama haɗari a yankin gaza akalla mutum 42 ne suka rasa rayukansu a wutar dajin da ke ci a arewacin jihar california a nan amurka wutar daji da ta zamanto mafi muni a tarihin jihar mahukunta sun ce ba a san inda ɗaruruwan mutane suke ba kwanaki hudu bayan da wutar ta laƙume wani gari da ake kira paradise mai ɗauke da mutane dubu ashirin da bakwai Corey Hone shine babban jami'in tsaro a wannan yanki. Uh, at bring in uh, human remains detector dogs or what ya ce yanzu ya kai shallan da za mu kawo karnuka masu iya bin diddigin ragowar gawarwaki mun kuma mika wannan bukata kuma za a kawo su amma keken yankin tekun pacific da ke jihar jami'ai sun ce wutar ta raba mazauna yankin 150 da gidajensu yayin da iska mai karfin gaske da yanayi na hunturu suka taimaka wa wutar ta lashe filaye unguwanni da wuraren kasuwanci da girmansu ya haura sama kilomita dubu daya. adadin laifukan da suka shafi dangin nuna kiyayya da ake shira da ake shigar da kara a kai a amurka ya karu da kashi 17 a wannan shekarar wanda aka shi ne adadi mafi yawa da aka gani tun bayan harin 11 ga watan satumba inda aka rika tsangomar musulmi amurkawa da mutanen da ke da nasaba da larabawa a rahoton da suka fitar hukumomin tsaro a amurka sun ce an samu korafe-korafe biyar. adadin da ya haura 6,121 da aka gani a shekarar 2016 rahoton ya kara da cewa korafe-korafe a kan nuna ƙiyayya ga larabawa ya karu yayin da adadin masu nuna ƙiyayya ga yahuda ma ya rubanya a daidai lokacin da ake fargabar martanin masu tsananin kishin ƙasa a yankin nahiyar turai bayan matsalar kwararren bakin haure sama da miliyan ɗaya da aka gani a shekarar 2015 an samu wata ƙasa guda da ta fito ƙarara ta yi fatali da duk abin da ka iya biyo baya ta fuska siyasa bayan rungumar bakin haure da hukumomin suka yi ƙasar spaniya ta ɗara italiya a wannan shekara wajen yin maraba da bakin hauren waɗanda suke fitowa daga arewacin nahiyar afirka amma duk da haka ba ga wata alama sosai da ke nuna fushin 'yan ƙasar a zaben da aka yi ba jam'iyya mai mulki ta 'yan gurguzu ta yi kira ga kungiyar tarayyar turai da ta kara azama wajen samar da hanyoyin da za a gudanar da ayyukan ceton bakin haure a kan teku sama da bakin haure dubu hamsin ne suka shiga ƙasar spaniya ba bisa ka'ida ba a bana labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla yanzu sai rahotanninmu kuma za mu fara ne da rahoto daga Abuja Najeriya inda kungiyar karfafa yaƙi da cin hanci da rashawa ta Sislak ta ce za ta taimaka wa al'ummar ƙasa wajen cimma nasara a yunkurin da gwamnati ke yi a yaƙi da cin hanci da rashawa. Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da ƙarin bayani. ƙungiyar sislak ta buɗe wata cibiya mai suna Alak da za ta taimaka wajen kulawa da masu kawo koke akan cin hanci da rashawa da ma kare haƙƙin waɗanda aka zarge su da laifin cin hanci da rashawan. ko kuma waɗanda aka take musu su na bil'adama. Awal Musa shi ne shugaban Sislak. Da mun fuskanci cewa da dama 'yan Najeriya ba sa iya kai koke koken su wajen ICPC ko EFCC ko kuma Human Rights Commission saboda wasu su da dama ba a Abuja suke da zama ba ba su da kuɗin da ma za su tafi su zo har Abuja in ma suna Abuja din ma yawancin su ba su ma san yadda za su yi haka din ba shi yasa muka buɗe wannan santa don mu taimaka wa 'yan Najeriya kyauta muke yin wannan ba ma bukatar kowa iba mu ko kwabansa ko kuma i wani abu wanda zai ce ya ma gode mana Wannan cibiya dai ita ce ta farko a Najeriya. Yaya hukumomi da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ke kallon wannan yunkuri? Barista Adamu Ɗahiru jami'i ne a ICPC kuma yana ɗaya daga cikin 'ya'yan kwamiti a wannan cibiya. Eh, wannan kwamiti na taimakawa da ba da dabaru ko hanyoyi na yadda za mutane za su rika kai kokensu zai taimaka matuka wanda dan najeriya zai zo ya gaya masu ga koken shi su ba shi ga yadda ake yi su wata sama a lokaci za su shi sakon kuma su gabatar jami'o'in hukumar cin hajji rashawa kuma sannan su bi diddigi su tabbatar da cewa an yi binciken an yi hukunta kaga an kwaci mai haƙƙin shi kenan to wani yana da matuƙa amfani Bangaren gwamnati, ministan ma'aikatar matasa Barista Solomon Dalun ya ce domin muhimmancin yaƙi da cin hanci da rashawa, gwamnati ma zai fara wayar da kawunan matasa ne domin su shiga aikin yaƙi da cin hanci ga gadan Abin da muka sa a gaba shine bana mun shirya dandali na tattaunawa tsakanin matasa wanda za a yi su shiya-shiya. dandalin matasa ku zo mu zauna tare mu duba shin wannan cin hanci da rashewa da ake magana kan shi da zalunci tana na ita ta kare wannan kasan in ta kare kasan mu matasa menene za mu iya yi domin canja salo za mu yi wannan na biyu mun gayace kungiyan yan jaridu cewa su ma su kawo tallafi a wallafa maganganu bisa ga dabi'u masu kyau namu wanda muka gada wayaya mu eh, matasa na uku mu an ba da shawara cewa mu duba maganan kananan yara da tsarin ilimi a cikin mu wanda muka wallafa na dandalin aikin matasa wanda ake wallafa a kowane bayan shekaru hudu mun sa tsari na musamman cewa yara tun suna makaranta maganan kyakkyawan dabi'u da koya musu abin da ya kamata da wannan yaki da zalunci a shuka musu tun suna kasa Bincike ya nuna cewa Najeriya na hasarar kashi 25 cikin ɗari na arzikinta a fannin cin hanci da rashawa, kuma an shigar da ƙararraki da dama, amma har yanzu ba a hukunta kowa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida madina dauda a najeriya har ila yau yayin da shugaba muhammadu buhari ya je birnin paris na kasar faransa ya yi kira ga manyan kasashen yammacin duniya da su taimaka a maida ɗimbin kudaden najeriya da wasu manyan barayi suka sace musamman ganin irin matsalar tattalin arziki da najeriya ke fama da shi a hali yanzu abokin aiki na Ibrahim ka almasi Garba ya tuntubi wani mai sharhi kan al'umuran yau da kullum mai suna Malam Aminu Sule kan wannan lamari. tuntuni muke korafi ko kuma muke fata taimaka mana da shi su dawo mana da waɗannan kuɗaɗe domin irin makudan kuɗaɗen da aka kwasa aka fita da su waje inda za a shigo da shi najeriya in allah sa da zai mana maganin matsalolin tattalin arzikin ƙasa da muke fama da shi har ma da na tsaro saboda waɗannan kuɗaɗe za su taimaka wurin bunƙasa ilimi za su taimaka wurin bunƙasa hanyoyi za su taimaka wurin waɗannan matsalolin da muke samu ƙanana ƙanana wanda idan wannan ƙasashe suka taimaka mana da su in Allah so yadda kasan za ta fi haka za ta ci gaba sosai kuma zai kara mana dankon zumunci a bangaren kamar diplomasiya tsakanin mu da su To wani mataki kake ganin ya kamata a ɗauka kan waɗannan gaggagaggan barayin Najeriya da suka kai kuɗaɗe ƙasashen waje suka ɓoye alhalin Najeriya na fama da matsalar tattalin arziki? To, mu dai ba matsalar mu yawanci abin da bature ke cewa access to justice. Hmm. Wato rashin samun adalci a kan shari'a shi ke cutar da mu kasashen nan namu. wanda idan da a ce akwai tsari na gari za su taimaka mana a hukunta su a kama mutum komin girmansa komin mukamin a aka kai shi kotu a hukunta shi amma sai kaga idan yanzu misali an kama mutum ya yi laifi sai kaga an da shi siyasa an da shi kabilanci an da shi wannan an da shi wannan sai kaga maganin ya tabarbare amma gwamnati ta tsaya tsayin daka ta tabbatar da ta kama ta hukunta kuma ta nemi izinin waɗannan kasashe su ma su taimaka mana a hukunta su domin idan yanzu an hana su zuwa waɗannan kasashen ko an an an rike dukiyoyinsu an an hana su mu'amala na diplomasiya da waɗannan kasashe kila za su bar sace-sacen na a Najeriya. To uh, Hajji Aminu wasu na cewa idan abin ya kasance da matsala sosai kamata yi a yi ba ni gishiri in ba kamar da irin waɗannan gaggagan barayin da ike suna da ko koko karfin gaske idan aka yi ba ni gishiri in ba kamar da za su maido da wani abu su kuma a ɗan yafe masu kana ganin haka na da alfanu koko. To a inda aka samu matsala mai tsanani ko ko aka samu eh, eh, abin ne mai tsawo harkar shari'a namu hmm. wato gurfanar da mutum gaban kotu yana hala yana tsawo ana iya tunani da wani hanya kamar wannan a samu su dawa da abin da za su iya dawa da shi su rike wani amma idan dai za a sami tsayayyen lokacin hukunci shine in an shiga kotu nan da nan za a yanke hukunci babu amfanin ai wannan za kotu za ta samu musu dole kamar yadda ake a waɗannan ƙasashe da suka ci gaba kamar amerika da ingila da sauransu kowaye ya yi laifi za a hukunta shi amma mu ba mu da wannan saboda haka nan dole ne ya zama cewa an fitar da wani tsari da za a karɓi wannan kuɗi in ya zama shine wajibi amma inda wani hanya kuma sai a sai a sai a To Madalla Aminu Sule kenan a hirarsa da Ibrahim ka almasi garba. Bari yanzu mu je jihar Kano a Najeriya inda ake gudanar da wani taro kan yadda za a magance ayyukan ta'addanci a Najeriya. Ga wakilinmu Muhammadu Ibrahim Kori ya zanta da Dr. Bashir Aliyu wanda ya yi masa ƙarin bayani dangane da wannan taron. maksudin shirya wannan taro shine a nuna irin illar da ke cikin wuce gona da iri a wajen fahimta musamman ta sha'anin addinin musulunci wanda yake muke ganin yana daga cikin manyan dalilan da ya sa aka samu wannan kungiya ta boko haram da fitina da ta faru da kuma bayar da ingantaccen tarihi da fassara na abubuwan da suka faru daga wajen waɗanda suke sun fi kowa ruwa da tsaki a cikin kadiyar saboda kasancewarsu sun fuskanci kadiyar wajen nusar da al'umma ko ɗaukan matakai na yadda al'umma za a yi musu rigakafi ko kuma za a tsare su daga fadawa cikin wannan da kuma yadda za a fuskanci ma ita kanta kadiyar da kuma waɗanda yake sun mayar da kansu shekaru masu yawa suna bincike akan kadiyar waɗanda suke ba 'yan ƙasa ba sun zo daga waje don aka tara wannan domin a samu kundin tarihi ingantacce na wannan a kungiya da wannan fitina da ta zo mana da kuma ba da shawarwari ga gwamnati da kuma sauran jagororin al'umma da kuma ita kanta al'umma baki daya kan matakan da za a dauka don saboda kada Allah ya sa mu sake ganin irin wannan fitina ka ce kun gayyato baki daga kasashen waje watakila kun yi la'akari ne da yadda ita wannan fitina ta boko haram ta fantsama sauran kasashe makwabta daga ina da ina ne kuka gayyato su waɗannan baki mun gayyato baki daga america wanda sun yi rubuce-rubuce kuma sun zo nigeria ba sau ɗaya ba sau biyu ba sun zauna a nigeria domin rubutu akan wannan kuma su yanzu sun yaɗu a duniya akan wannan kadiya akwai wanda suka rubutu mana da kasidu daga holland a netherlands kenan akwai daga switzerland akwai daga saudiya sannan kuma a nan mun samu waɗanda suke 'yan jihohin da suka fi wato kusantar kadiyar jihohin borno da adamawa da yobe da bauchi da kuma nan kano da kuma sauran malamai waɗanda suke na nan nigeria wanda su ma sun yi fice wajen wato sanin wannan kadiya da bincike a kanta da rubuce-rubuce a kai. Gayyatar taku ta takaita ne ga malaman addini zalla ko kuma akwai manazarta da suka kware akan harkar tsaro da sha'anin wanzar da zaman lafiya. Eh akwai malaman addini akwai manazarta akwai waɗanda suke ma ba musulmi ba akwai daga jami'ar jos wanda ba musulmi ba su kansu wanda suka zo mana daga america professor alexander thurston da uh, assistant professor brandon brandon kenhama ba musulmi ba ne amma manazarta ne akan wannan harka sannan kuma akwai kwararru akan harkar tsaro wanda su ma sun yi kasidu duk za a tattauna su tun da zancen nan na fitinar boko haram al'amari ne mai faɗin gaske za ku mai da hankali ne akan wani al'amari da aka ga ya fi dacewa a mai da hankali a kansa ko kuma a za ku karɓe kalli al'amuran ne da suka jibanci sha'anin fitinar boko haram wato abin da muka yi mun kasa babi guda hudu babi na farko tarihinta da irin irin fikirar da ya sa da aka samar da ita da kuma hanyar da suka bi har suka zamanto haka bangare na biyu shine irin tasirin da abin ya haifar a cikin al'ummarmu da kuma irin yadda rubuce-rubucen da aka yi don killata tarihin na wannan ƙabiya sannan bangare na ƙarshe matakan da aka ɗauka wajen fuskantar wannan fitina da kuma irin matakan da yanzu ake ɗauka wajen hana ƙara afkuwar wannan fitina da kuma irin matakan da aka ɗauka na waɗanda suka cutu suka samu wannan suka fuskanci wannan mushkila yaya za a sake dawo da su cikin rayuwa mai a cikin al'umma. Thank yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Assalamu alaikum. Salamu awon lafiya. Barka wani na kan layi. Sunana Musa ke kerari mukarma hukumar Sumaila ta jihar Kano da Kabu. Ok Malam Musa ba mu albarkacin bakin ka wannan rana. To, alhamdulillah wannan rana ce babba musamman ga mu al'ummar jihar Kano da kuma dukkan mahaifan zaman lafiya a duk faɗin Najeriya da duniya baki daya. Sannan suna jinjina wa shugabanni na jihar Kano da suka yi yunkurin irin na wannan faɗakarwa na domin a zauna lafiya a kasar nan. Muna fata Ubangiji Allah ya musu jagora, Ubangiji Allah ya sa sauran jihohin Najeriya su kuduri irin wannan aniya da shugabanninmu na jihar Kano suke yi ku tashi lafiya. To mun gode da Kano bari mu leƙa a Kaduna wani da kan layi da Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To daga garin kasuwan magani a jihar Kaduna sunana Prince Abubakar. To Malam Prince Abubakar. To magana eh babu shakka mun yaba da wannan kokari da aka gudanar a jihar Kano din. musamman kan abin da ya shafi batun mahimmancin zaman lafiya domin kuwa ai sanin kowa ne ma an ce kowa rai ya daɗi bara mai shi ne domin kuwa shi zaman lafiyar nan ya fi komai mahimmanci ya fi komai a wato daraja a daidai irin wannan lokaci to kaga kenan dukkanin dubarbaru da ya kamata a bullo da su na ganin cewa an samu ingantaccen zaman lafiyan to aiko abu ne wanda ake maraba da shi kwarai da gaske fatan mu dai Allah ya bamu ingantacce kuma wadataccen zaman lafiyan a ƙasar mu baki daya na gode to mun gode Allah ya sa shugabannin sun ji wannan kira naka yanzu kuma har yanzu dai muna a Kaduna wane ne akan layi da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam. Me sunan ka malam? Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar Kano nan Najeriya. To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan batu na magana zaman lafiya al'amari ne gaskiya mai matukar muhimmanci domin ka bambanta kaga shi ana cewa zaman lafiya fa zama dan sarki sarkin ma yake da kanshi sai le ta wanda yake cewa ai ya ma fini saboda idan babu zaman lafiya ba inda za a yi ne samu ne mulki ko kuma ne abubuwan da ya kamata to kaga wannan taron da aka gaskiya ba karamin abin jin daɗi ba ne amma wani akwai wani kalubale ga shugabanninmu ya kamata idan an tabbatar da an kama mutane da laifi a kokari ana hukunta to idan aka yi haka ina ganin za a fi samun maslaha amma idan dai mutum zai yi laifi kuma a tabbatar da ya laifin nan ba hukunta shi ba to ake samun wannan matsalolin karshe ne maka fata alkhairi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya da kasar mu baki da Alhaji Musa Garo mai redo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya ta lafiya To mun gode daga Kaduna har yanzu dai kuna sauran sashen Hausa na murya Amurka. Salamu alaikum wani akan lai da Kaduna. Muhammad ne. daga kaduna salamu alaikum muhammad ka rage rediyon naka to ni na fatan dai na daɗe ban kama kuna shekara guda ina tuntuban ku ban allah bai sa in kama sai yau ta muna ma allah godiya ba mu albarkacin bakinka akan wannan ranar ko gaskiya malamai abin da suka yi gaskiya su yi daidai saboda abubuwan da yake tafiya a najeriya mhm. to layi ya muna halin science dai muna a kaduna wane ne ke kira daga kaduna abdulaziz barka da aiki barka ka dai salamu alaikum wa alaikum suna na murtala na kiran ku da dare da gasu a tarayyar najeriya to malam murtala muna jin ka To madalla to gaskiya duk taron da aka yi musamman na kanan to mun ji daɗi amma kafin haka akwai kungiyoyi Abdulaziz Adili da yawa wanda an tattauna da na malamai da na manyan ƙasa amma a ƙarshe za ka ga kuma zaman lafiyan yana karanci abin da nake gani kawai akwai siyasa ce irin wa'annan rikice-rikice da ba a so a zauna lafiya don a raba kan talakawa a dinga mulkan su amma mu muna kira da talakawa da kuma su manya masu san din na ƙasan ta ci gaba da ɗorewa kuma da zaman lafiya su ma su jajirce su tsaya tsayin daka sai sun ga sun haɗa kan al'umman ƙasar nan domin mu ci gaba da son zaman lafiya hakan zai sa waɗanda suke son su raba zaman lafiyar mu za su ji kunya kuma ba za su ci nasara ba da fatan za ku tashi lafiya. To wani kira gare ka ga shugabannin mu wanda ke sauran ka a yanzu haka da sarakai da dai duka waɗanda ke da a Muna kiran su Aziz Adil san cewa ko ba su suka na suka haife mu ba mu ma fa ƴaƴansu ne cikin su kuma a su Allah da ya zaba ya ba su shugabanci Allah zai tambaye shi a suka tafi yadda mu to dole ne su tsaya ba dare ba rana komai ruwa komai zaji su ga sun samu ma da zaman lafiya tunda Allah ya ranta musu lokaci abin da muke kiransu da shi kenan to ku wace irin rawa za ku iya takawa domin wanzar da zaman lafiya ba a Nigeria a Nigeria baki daya eto eh, a dukkan ma afirka za mu ci abdulaziz shi ne cewa ka gani yanzu ina da abokai ma wanda ba ma addinin mu ɗaya ba ma yaran mu ba ɗaya ɗaya da ba za mu yi mu zai saban ta kama kai musu ziyara ka ga mu a ƙasa talakawa muna nan amma akwai 'yan siyasa ne ko kuma wanda ba san ɗorin zaman ce mu su suke kunna wannan wuta a ƙarƙashin ƙasa so ina kara kiran kanmu mu din talaka mu haɗa kanmu mu ban isa mai da kai addini na ba kai saka mai da ni addinin ka ba yadda Allah ya ma ƙasar nan haka kuma za mu ci gaba da zama har karshen duniya da fatan za ku tashi lafiya to mun gode to madalla masu sauraron mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba shirin wasanni a takaice daga Niger Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kasar Spain inda kungiyar wasannin Olympic ta duniya CEO a cewar kamfanin dillancin labaran kasar Faransa AFP a yau talata ya bada sanarwar kira ga dukkan kungiyoyin wasanni na duniya kar su sake baiwa kasar Spain ko Spain damar sake shirya waɗansu manyan wasanni na guje-guje na duniya. Wannan na zuwa ne sanadiyar cilastawar da kasar ta Spain Espany ko Spain tawa kasar Kosovo a makon jiya albarkacin wasan duniya na kare kai na wasan karate da suka wakana kasar ta Spain ko espan da kar ta yi amfani da tutar kasar ta da taken kasar ta sabili da rashin amincewar kasar ta espan ko Spain da kasancewar kasar Kosovo intacciyar kasa kasar Spain ko Spain tana ɗaya daga cikin kasashen tarayyar Turai waɗanda ra'ayi zuwa wannan lokaci ba su amince da cewa kasar kosovo intarciyar kasa bace a wasannin masters na tennis na duniya a yau talata dan kasar afirka ta kudu ya yi abin bajinta kevin anderson ya karkare dan kasar japan nishikori da ci shidda da banza shidda da daya wannan ko bayan da ya lalabe roger federer a wasannin na masters a ranar litinin da ta gabata shi dai dan kasar ta afirka ta kudu ya biɗi yin kap guda da dan kasar ta japan da ya biɗi tashi da shi ba ci ko guda domin sai da aka kai shida da banza biyar da banza inda kevin anderson ɗan ƙasar afirka ta kudu ya so ya maimaita lashe karawa da abokin gogawa a wasannin tennis da roger federer ya yi a shekara ta biyu da biyar a gaston godio inda aka biɗi tashi ɗan ƙasar ta japan ba tare da ya samu ci ko guda ba duk dai a wasannin na tennis a yau ne talata kaftan ɗin ƙungiyar ƙwallon tennis ta faransa yannick kenuwa zai bayyana sunayen 'yan wasar ƙasarsa a matsayinsa na kaftan da za su ƙiltar ƙasar faransa a karon ƙarshe na kofin duniya na wasannin tennis da zai haɗa su da ƙasar croatia nan da kwanaki goma a lille ta ƙasar faransa da faransa na ƙasar croatia a nasa ɓangare zaljiko krajan ya bayyana tuni nasa 'yan wasan da za su wakilci wakilci kasar ta Kurishiya da suka hada da maren Selik na bakwai a duniya na wasannin tennis sai Borna Koric na goma sha biyu a duniya a wasannin tennis sai mat Pavic na uku a duniya a wasannin na tennis wanda zai goga ne a wasannin mutum biyu biyu da Franco iskugar wanda yake matsayi na 28 a duniya wanda shi ma zai halarci wasannin karamin mutum biyu da mutum biyu sai Ivan Dodig wanda yake a halin yanzu a matsayin na 35 a duniya amma a shekara ta da biyar yana matsayin dan wasa na hudu a duniya waɗannan wasannin za su wakana a lille a ƙasar faransa tsakanin ranakun 23 zuwa 25 ga watan nuwamban nan da muke ciki haruna mamman bako na birnin Kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar nijar To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To Abdulaziz kungiyar Hamas ta Falastinawa ta ce za ta amince da wata yarjejeniyar tsagaita wutar da kasan Masar ke kokarin ganin an cimma idan har ita ma Isra'ilan ta amince da hakan kenan. Babu dai cikakkun bayanai da ke nuna cewa Isra'ilan ta amince da shirin na tsagaita wuta. Akalla mutum 42 ne suka rasa rayukansu a wutar dajin da ke ci gaba da ci a arewacin jihar California, wutar dajin da ta zamanto mafi muni a tarihin jihar. mahukunta sun ce ba a san inda ɗaruran mutane suke ba kwanaki hudu bayan da wutar ta laƙume wani gari da ake kira paradise mai ɗauke da mutane dubu ashirin da bakwai a makekin yankin tekun pacific da ke jihar jami'ai sun ce wutar ta raba mazauna yankin dubu ɗari da hamsin da gidajensu adadin laifukan da suka shafi dangin nuna ƙiyayya da ake shigar da ƙara a kai a amurka ya ƙaru da kashi 17 a wannan shekara. da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe in allah ya kai mu da karfe shida na asuba yanzu a madadin muhammadu lalo da ya tana da gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya hada shirin da bada umarni sai injin namu robert ni abdulaziz adili toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin washington dc